الله بسم الله وعلى الصلاتين كان يكون على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم وعليكم السلام أيها ثلاثة شاعركم ga jumadar ula hijira na dubu da ɗari hudu da talatin 2016 za mu yi karatu na ishirin da uku a cikin ashariya لا تلين بعدها كبار الحياة تدمر بعدها قسارى وعيد لا تبين فوعدها وياك تداعت فاستعد فبعدها مجال لنقل بالمنية ضيق أنا جاي شجاع isti'ara makaniya wato zai suranta gorace-gorace ko ɗan cito matsala ne ko ɗan cito na guri da kyau ya biyar to sai kamanta gurin kamar haƙaiƙai na haƙo na ƙasa shi ko ɗan cito ciki ne kamar shi a na ruwa to shi ko cika gurin shi ne kamar da dino na waccan ƙasar da gurin yake shirke to shi ne ce ƙefarul amani haƙaiƙai na gorace-gorace haƙaiƙai na ƙiɗarar hawa tab shi ne ɗige-ɗige na son gurin ma'ana ɗan cito tulatu su tattaɗin ba za su tausasar da ji ja'adama busassan ƙasar gorace-gorace ma'ana ba za su cimma mamansu hatta ta tambara balle su dalilantar da busasar da dabino na sa'adaha ɗanyantakar da dabino dama sa'adu dabino ɗanye da faru shi ko tamuru dabino dabino abin da suka yi ma'ana shi wannan goro ɗan tsufina da kai ɗan da kai ɗan cuto na wannan gurin balle mai yawa to ba zai tausasar da ƙasa mai sassa ta wancan gurin gurin da cewa balle har a samu waɗancan gurace-gurace su binantar da ma'ana su busasar da ɗanyen dabino ma'ana dai gurin ya biya nan da yana nuna maka nisan guri da aga dan adam ma'ana dai da shi zai mutuwa shi guri saboda guri ya faɗa ne tsawo ha ƙarshen gorace gurace ƙarshen su gorace-gorace ru'udun shidammina gurace gorace-gorace nuna jam'i na mara'ad shi ne cida-cida la ta fi wa'adaha ba su cika maka alƙawarinsu ma'ana ci da bai ce ba ruwa shi haka buri shi ku ya ka ƙarfin ka ta ba a tayi rauni fasta ida don haka kai tattali saboda mutuwa za ta rufe maka ƙarfi ka majalin mayara ta da kukuntatta ya ci ga abin nema ga mutuwa wanda shi wannan mayaratar ba zai tsira ga mutuwa to ba za da hauna bayan in jikinka ya rauni ma'ana mutuwa za ta biyo ba kalibin kai kana wanda an ka ɗaure an kai maka tabbo bajar shi ne tabbo bajar da hausa ke cewa an ɗaure hannuwa da ƙafafu yana yana ganin ƙabbal abidi ɗaure wadda an kawa bayi bi alƙihin saboda sun gudanu mai su ne wani yana ganin bayi an ɗaure alhali ko shi kai ne ɗaurare ne ɗaurewa ta ma'ana ma'ana ya gudu matalicinsa ya gudu matalicinsa kafar ta ka bi kudahin zambiyar su yancan ba da suka tsere a don ko kai ka gudu matalicinka ta ka yi tattali da haƙƙihin da bugun ƙarfi irin yadda masu ya kasance ma'ana kai ɗin kamar su kai ƙarinu lahamin kana abokin ƙasƙantattu zabkuhu wanda ɗaurewar da aka yi musu nufin zabkuhu irin su ne da aka yi musu ma'ana duk ɗaya kake da su ƙasƙantattu din ɗaurewa shi ne ramura zuwa ga aikin ba'a ta Allah kamar an sa musu mari ka hatta ka zauna daga barin neman ɗaukake ɗaukake rijalin hakika mazaitai sun ragaita bisa gidan saboda rigan su tsorewarsu ga waɗancan ɗaukake-ɗaukake wani suluka irin ka duk laisa ya ba zai iya ci gaba ba fi mai ganihin ko fi mai ga da su ma'ana wancan bayan Allah ne ƙana'atu ƙalbin mar'i wadatar zuciya ta mutum domin wasu majid suna daga cikin siffar mutum mai girma sajidi mai kankan da kai ga Allah sai kun koma sajidi din can to kai ko kunu'un kana mai yawan kaskanci dalilin kana mai yawan kaskantuwa saboda kaɗai ka kasance ka kasance laisa yudinihi ba abin da ka wadatar shi shi kai kenan in ba kaskancin can ba shi dai ka isa. ka karasta ka tara dukiya gidarin cikin gidan da lasta ya baji da ba ka da yana biya cikin wannan gida duniya ke ina da kaura wa alin waɗi alheri aikata alheri ba lasta bi yaji da zadan ba za ka samu guzuri ba siyar kairi sai aikin alheri ayyar mutasawwi ko ya kai ne gobe zuwa ga daukake daukaken al'amurra to ba ka samun alheri guri ba aikin alheri ba ku asul hawa gishin na sauran wani ciwo ne da ke samuwa bisashe wanda nan sun mutu ƙananan bisashe to shi wannan gishin na sauran can gabatul aza can cikin mamdodiya domin ku isu mai kashe a gana na kalbika ƙananan bisashen zuciyarka ne ma'ana da gishin ke kashe bisashe ciwon nan to haka kai ko son rawaye ka ne ka ne cikin zuciyarka kuwa ta yi ibtilin ya ribanci ƙarfinka na zahiri da na zaɗini na zahiri ka tafi zuwa masallaci kai ibada na zaɗini ka gyara zuciyarka ta hawa ita dinnan ƙarfafafinka zillin inuwa ce da na ƙasar da ake ragewa kullum har ya ƙare ƙamisin su ba riga ta ƙarshe in ɗala in yi tsawon ya kai ko ko huwa ta hawa muƙallasa za a jaye shi wannan isti'ara ce cewa duk abu sabo zai tsufa innal jadidin idama ya ala jadidin adana ya bulil bina kusara ta kolinka fi duniya ta ga duniyar ka harshen wasu. rayuwa ce wadda an gurbatatta azzamanin mai kwarrafe zamani mai rarraba da duk abin da an haɗe kana tare da mutum ya raba ka da shi sai kala'u zai sance wancan rayuwar an ka gare ka ita aka kyautata hidimarka da manya-manyan mutane layi gane ka bare fa'idan da shi ga balaga bal ba haka ba ne ruwa shi min saka yana cikin wauta shi abdullahi ce maksur ne saka wauta kuma ana madda ta a ce in wauta ba wancan bayan na safa hadu safa wauta kuma safa'u wauta kenan kana kyautatar da hidimar wani Allah amma ba ka kyautatar da hidimar Allah ba qira'atu qur'anin karatun alqur'ani wa ilmin da karatun ilimi ka zauna kara zuwa ba kana karatun alqur'ani kana neman ilimi na addini kana fa'idantuwa da shi huwa shifa shi awwaraka tunan shifa'u ne ko shi ya rage hamza lil wazni kasal qalbu zuciya ta kashe ta bushe kuma kasat qulubukum ba zalika wa ala shiri bayan gurgura wannan jima tauraron rayuwar ka kashe baya kusa faduwa kararuka gidanka mabnil asasi an gina asasin shine ala shafa bisa gaba tun ala shafa zurfin harfan harar hefe na rajahan wa kalbuka zuciyarka muta'anniku mai kyautatawa ne fi tashibihi game da daukakar da wancan gidan asasin wancan gida wanda an ka gina bisa ga gaba ma'ana dai kullum mutum na iya barin duniya ta rusga mishi ƙuratun hawa cizon mace zai na sauran ko kuma ƙuratun hawa mace zai na sauran su ne tandaraye mace zai masu guntayen gunduna karkatattu a daga tuwa gargace gargace su shi abdullahi ce min sharin hayat yana cikin mafi matsalan mace zai to shi ƙuratu mace zai na alhawa sauran an ka karanta sauranka yadda yake cutar ka kamar maciji na wanda da in ya sare mutum da ket ya tashi in kenan sauranka ya kashe kai ka mace zan can ka kashe mutum wallaga sun shiga ko kuma wallaga sun sha daga idawa daga galkalmu sun yi lallagi fi ma'a ka a ruwan zuciyarka shi sun rai ya ce ruwan zuciyarka ya sha shi ya shanye shi kasan ka nisanta ga an guda mu daga barin shari'ar shi zuciya fa huwa wannan nisantar haura da ɗemuwa ne kuma aslago bayan haka kuma wanda ya yi tauri shi wannan ɗemuwa asalin wannan kalima ana cewa lahmun aslago naman da bai na ba to ma'ana zuciyarka ya yi tauri ma'ana dai bai yi taushi ba da ba a shi da akan kabihu halin kana mai mugun ayyuka mutamadiyo yanzu wanda ya kuzuma ya shiga cikin wata bin hawa da sauransa kalilukan ka ɗanɗan dukiyarka ke duniya a duniya ka faɗin abin da ke isa muballig wanda zai kai ka ma'ana kaɗan ka a duniya to ya kamata a ce ya ishe ka kuma ya kai ga manuwarka ba sai ka da mai yawa ba wa aishin rayuwa murannak da an karanta wa hasbuka ya ishe ka ga adad daini bayan ka biya bashi ga mutane ba ka at kakka kakka kana rayuwa mai kyau amma cikin bashin mutane ka hatta ka zauna ala kalbin mare tare da zuciya marar lafiya nan ta ɗauka ka zai da zuciya ba ma'ana da ka dawo ba ku fara da mar'in kayan ɗakin mutum mar'in kayan mutum in a tambarto mutuwa zai je musu mafi kayan ɗakin da zai mai da mutuwa ba ma'ana duk ya ka zama mai da mutuwa gare ka ba zan baka mutu ba saboda halatta ba ka tara zunubai lam ta ba da tsoron ta ba tsoron su ba ya lam ta uku ba ka ji nauyin su ba kafalta ka dawo asalin kalimar kufur dawowa da yaki ko da tafiya to kafalta kai ka dawo kai welcome back ala ma kana minka abin da ya kasance gare ka na sabo fala ta'ud kakka yadda ka koma zuwa ga sabobin nan ina ma nasiha domin ma kullu ba kullu ke ba ma kullu hilin ba kowane lokaci ba yurzaqu mumliku ake azarta talaka almalan dukiya yawo in talaka aka ba shi dukiya ya sakaci ta ƙare shi nan ta yi ciki ne yana nufin ba kowace idan mutum na tura na bawa da abin zangin gidi wata rana sai zan ya wuce nan ya zan bai tura ba ya mutu bisa ga wannan sabo kaga yana bisa ga mashiya yana da buga misali ne kawai da wancan talaka wanda aka azarta dokiya to ba kullum zai samu wannan dama din ba ƙasa uku adin ƙasassan zuciya ƙarin da wani dan ya gani wani ya zaɓe ya bari kuma ko da yaka dawo wani Allah ne arziki ya bari ko da yaka mutuwa ya bari wani kuma cikin sabon zai mutu kaga matsala ce kasar adon ke sassan zuciya mu'addiru mai hanawa min wani da shirya shi shi zuciya ba na bushe zuciya na hana shirya zuciya rahu kai matuƙar zuciyar ra'ayin ra'ayi mutazaddilu mai ɗaya fil hawa a cikin son wani ba wani da nasi ra'ayi ne kai kadurin shi wannan son takobi ne mai katsa mu'azzibu mai azurtawa mai ruhin ga rayuwa fi hashaka ba hashaka ba fi hashaka ba a cikin cikinka kiyasuka kiyasinka ainawarka mukutallin bataccen kiyasi ne ba a kula da shi ka fi ilin aikinka mukaddibu mai karyatawa ne ma'ana aikin ka karya ne to ya karyata bi ma sai fitar kawo da abin da sannu za a gama da shi ma'ana za ka rabu za ka mutu da baki amma hakikanin aikin ka ya karyata mutuwa da ƙairin kuma zancen ka musaddiqun yana gasgata yana gasgata amma matsala aikin ka ya saba to kenan ƙairin ka na ƙwarai amma mugun aiki kake yi da shi Allah ya ce lima taquluna ma la tafalun to suka wata mulahaza cewa duk maganar da aka yi na abassa ko abassa yanzu da za ka sami likita ya ce maka kakkaci wannan yana da asati yana da dahi ba za ka ce ba to yau don ba za ka ce ba kila nama na mi kaka zato don ba za ka ce ba likita ya ce ma kakkaci eh gudun mutuwa kan rayuwar kai wadda ko baka ci shi ba ai za ka mutu ko to amma dai za ka yi ta rayuwar da kan ka mutu wani ina ba za ka ci abin da likitoci akwai asir gare shi ba ko to wani tare da rayuwar da ko baka ci wani abu ne wanda za ta mutu za ta mutu to yi nisa ba mu gaugawa ga bin umarnin Allah da ya tanace mu ta hanyar barin sabo tare da inda ba gasa ɗin da za mu samu matsala a lahira rayuwar da shi kenan a bugun to kaga ashe mutum ya tabbatar da ya rika wannan misali ya yi aiki da shi ta hanyar barin sabo da Allah ke cewa a bari annabi ke cewa a bari malamai ke cewa a bari kasar ta kayan da misalan saduwa ga Allah kuma ku da sannan aikin ka fasilu ya raba ka da nuhinka a mugun aiki kake yi ka bauta ka yi hukunci ka ƙara jami'al umri dukkanin rayuwarka da abin da bai kamata ba ma'ana majoritin rayuwarka wannan da zunubi hasilu yana tabbatuwa gare ka ƙaƙuban alhali kana kwankwaɗa bima ta hawa da abin da kake so wa mautuka mutuwarka ƙasulu me yanke ka ne ga kwankwaɗa ga abin da kake so ka ba'ata ka kata abin da Allah ce a sada shi ne zumunta Allah na da ɗaura ma'amarin Allah bihi an yi wasala wa inda nasu amma gun mutane wa annaka wasilu hakika kai mai sada zumunta kake ko kuma mai sabuwa da da matsayin manyan bayan Allah inda nasu a gun mutane ba wa ma la ya dafa ilmutahalliku abinda mai ƙarya ke ke tunkuɗewa babu su fil ga ɗabi'arsa ma'ana kada da almutakalli yana ɗaukar mai ƙarya iftilak kuma yana iya ɗauka almutafallidu wanda ke kallafa kai ga ɗabi'un da ba su an ba abinda mai kallafa kai ga ɗabi'un da ba shi ba ya ta yi kenan ya bar ɗabi'arsa ko kuma maƙaryaci abinda bai tunkuɗewa bai iya ajiyewa bai iya ijiyewa to fil ya tabbata ga ɗabi'arsa ga talitar ɗabi'arsa abinda ya kamihi ana ma'ana don kayi karya ka ce na ƙwaro kake yanzu za a ga ɗabi'a ka ta dawo ta zaman ka ba na ƙwaro ba an gano cewa ba na ƙwaro hake ba ko kuma ka ji cilasta kanka da wani aiki na ƙwaro alhali zuciyarka ba ta karkata ga wani aiki na ƙwaro ba kila ka nuna ka abu to yanzu kana dawo a turkin ka mai tabo tun da baka da niyyar ƙwaro shi dai shi ne shi amma abin da la da kawai mutakallifu mai karya ko mai cin ta kai ne ga dabiru na kwarar duwa fil a tabbata ga da talibtarsa qana'atu qalbin wadatar zuciya mutamassiki shi zuciyar mai riƙo lil huda da shari'a to duk mutala ne to qada'un wannan hukunci ne wanda Allah ke umarni da shi da haƙƙin zuwa ga gaskiya ana da ɗaukar ƙana'a ta zuciya لازم الامر kuma mai lizinta al'amari ne shi wannan hukunci na Allah sai ka wani Allah ya sa zance kana a shi ne wadata zuci duk abin da samu ya ishe shi muhutaki kuma mai kyautatawa ne ismu fa'il ne muhutaki ba muhutaki ba ta dina masa ne sama gare ta muhutaki shi mai kyautatar da al'amura ne shi wanda da Allah ya kaddaro da ya gana maka abokin gane wanda aka zama ka da shi na mala'iki hirbe mai tsaro na gare ka hau ina alaikum la hafizin kiraman katibi hirbe mai tsaro ne alaika gare ka ko bi kai ya rubuta umar taki umur taki yake mai dawamar ka ne kadista kama adda'u adda'u ciwo allazi anta mustaki wanda kake kai ƙara kullum kana koken wanda ciwo shi ne duhun zuciya to kadista hakama haƙiƙa ya kasance ya tamowantu ma'ana ya zan tamowa shi ciwon kada kaka kai ƙara kullum na son duniya da duhun zuciya ka saboda son duniya ya rubuta zuciya wanda ciwo ba kullum kana cewa da yahudi na da kadistan kan wa mazan tamu yawa ma'ana wajen sikila ma'ana a wadda suka nuni yadda ka san wani na ɗaukar su rashin lafiya har yanzu sikila to haka tun kana yaro kake da wannan ɗabi'a ta son zuciya har shi ka girma yanzu ka zan sikila amma na kai ƙarar cewa baka samu duniya ba sannan wannan zuciyar karta karkata haka wani salahu bai da magani illa ɗabi'ul muhaddiqu sai dakto wanda expert expert na doctor ma'ana kwararren likita shi ke iya magance ga matsala ta abinda suke nufi ma'ana sai an samu sufi bawan Allah wanda a bisa ga hanya ta bayan Allah ta hanya ta waliyo ko na waliyo ya kama hannunka ya gyara ka wanga ci da gare ka na san duniya shi abdullahi kawai ne ce razaqana Allahu shifa a qulubina بجاه محمد صلى الله عليه وسلم الله كأزرتان ورك الزكاتم الحرمة النبي محمد صلى الله تعالى عليه kusan a nan zamu dakata akwai rasuwar da aka yi yau kwana uku ta kawon sautin kadiriya mallaban gari wanda sanadiyar haka ma ya iza kwamfuta ta da aminu sunna shi yasa bai sami hituwa ba sannan akwai baban da jagu yau kwana hudu da ya rasu nan duk dai kofar a teku allah shi gaharta musu sannan akwai wutar da aka yi a nan gidan hake ta wani ɗan uwanmu inda aka yi rasuwar baba ɗan gugu wanda ake cikin bashiru da yadda ya wutar da kuma nan hunguma an yi wuta da dama da malam kasuwa ta kara a shekaran jiya yau ɗin kwana uku da yin wannan wuta ɗin ta kara katako a fatan za mu siliki lafi Allah ka tunkuɗe wannan musiba a nan gaba kuma Allah ka mai san musu alkhairi wanda suka rasu mai musu kulwalla uku da bismillah Allah shi gaharta musu kai musu rahama sannan littafin nan da aka tafi bugawa mai suna alƙilini ma'ana banni da su ko a ce gama dina su akan ba su hujjoji wanda alhamdulillah rubuta akan cewa hususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gadonsa bayan haka kuma da kuma tsarkakar da abubakar siddiqu da magabata suka yi bayan awon alkur'ani da hadisai akan cewa tabbas abubakar duk wani abin da ke sa ya zalunci bai da shi sannan wannan gona din da ɗan shi ake mutu ce abubakar ya danne iyalin billahi wallahi tun na rubuta a ciki tun shekara ɗaya. kamin tahowar shi'a abubakar sayyidi umar radiyallahu ta'ala anhu yammai da wannan gona ta fadaku da sauran wasu abubuwa ga ahalul baiti ya ba sayyidi abbas da sayyidi ali radiyallahu anhu ma amma ba da sunan gado ba da sunan cewa sadaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam sharadi na biyu kuma yadda ma'aiki ke da yadda abubakar da yadda shi umar ya yi shekarar nan biyu ta halifancin sai za su gaba da yi haka suka ɗauka a kan haka bayan haka abin ya koma ga sayyidi ali ya sake koma ga alhassan ta koma ga alhussaini ta koma ga alhassanin alhassan haka dai abin ya ci gaba da tafiya ga ahalin baiti ashe kaddara ta riga fata kamin su kama caccaka abubakar radiyallahu anhu kan gonar har an so. yau ko gadon ma dai an dai suwa bane ba ba a gadon annabi sallallahu hadisi mutawatirin kuma hujjoji da suka dogara da su na aya duk an kawo an rushe su da dai sauran bayanai a ciki fata Allah subhanahu wataala ka kare wani jagoranci sallu ala nabiyil karim يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آه. ودمر أعداء الدين يا رب العالمين آه. الله ننقبر ونندم سكر صلى الله عليه وسلم آمين الله شيء مسرح ما كساس مهوتا آه. البركة شعني من صلى الله عليه وسلم وأن نبرد الله فيه نمسني الله كباش الله فيه وأن نموت يتري كدام ومتاني الله كيمنا ما أغني أبو الله صلى الله عليه وسلم الله قارت يمقون الدين واسيمقون الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ka ba mu albarkacin juna Allah ka biya dukkanin bukatocin baki ne masu cikuna na musulmi Allah ka jishe su lafiya wanda ke son su yi aure Allah ka hore musu albarkacin da sallallahu wadanda addabiya Allah subhanahu wataala ka kara shirya su Allah ka kara shirya su wanda dare Allah ka shirya su bisirul fatiha bismillahir rahmanir rahim rabbil izzati amma yasifun